tafsirinmu na suratul furqan insha Allah ta'ala a yau za mu tashi kan aya ta 61 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا نعم Allah maɗaukakin sarki ce tabarakan lazi ja'ala fi sama'i burujan waje ja'ala fiha sirajan wa kamaran munira tabarakan lazi albarka ta yawaita ga Allah lazi ja'ala fi sama'i burujan wanda ya sanya a burujai a cikin sama waje ja'ala fiha sirajan sannan ya sanya fitila a cikin sama wa kamaran munira da wata mai haske wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan shine wanda ya sanya dare da rana Filfatan suna mamayar juna suna zuwa bayan juna liman arada an yazakkar ga wanda yake so ya tintintini aw arada shukura ko yake so ya gode wa Allah madaukakin sarki ubangiji Allah maɗaukakin sarki yace tabarakallazi ja'ala fis sama albarka ta yawaita ga Allah maɗaukakin sarki wanda lafazin tabara mun yi bayanin shi a farkon wannan sura din nan shine guri na uku da wannan lafazi yazo can farkon sura tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil nazira da kuma inda Allah madaukakin sarki ke ta tabarakal ladzi in sha'a laka khairan min zalika jannat har zuwa karshe da kuma nan tabarakal ladzi ja'ala fis sama'i burujan duka dai abin da lafazin yake gwadawa shine yalwatuwar albarka ta ubangiji Allah madaukakin sarki shine allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya burujai lafazin alburuj malamai sun yi sabani wajen me ake nufi da shi a cikin wannan aya wasu malamai suka ce buruj a cikin ayar ana nufin alkawakibul izam taurari masu girma sai ya zama fassarar ayar albarka ta yawaita ga ubangiji Allah wanda ya sanya taurari manya-manya a cikin sama wannan shine abinda ibn kasir ya ce shine qaulin mujahid da sa'id ibn jubair da abi salih da al-hasan da qatada dukkanin sun fassara da kawakib da al-buruj cewa al-kawakib al-azima manya-manyan taurari masu haske to albarka ta yawaita ga ubangiji wanda ya sanya su a cikin sama wasu malamai suka fassara da al-buruj ana nufin qusur fi sama'i lil haras manya-manyan gine-gine na masu gadin sama inda waɗannan masu gadi suke shiga wannan an rawaito daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Abbas da Ibrahim an-Nakhai da Sulaiman ibn Mihran al-Amash da kuma wasu malamai amma dai fassara farko ita Ibn Kasir ya rinjari yace wal qawl al-awwal azhar magana farko ita ta tafi rinjayi cewa buruj ana nufin manya-manyan taurari sai dai kuma suna cewa zai iya zama waɗannan manya-manyan taurari ɗin ƙila su ne gidajen da masu gane suke zama a ciki sai zama magana duka biyun ta yi ta haɗe ta zama magana ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa laqad zayyana sama a duniya bai masu masabih mun ƙawata sama ta duniya da fitilu su ne waɗannan taurari ɗin wasu sun fassara da alburuj ana nufin manazil manazilil kawakib shine ma'ana manzila manzila wuri ko matakai na waɗannan taurari kowace tauraruwa da manzilanta da matakinta da inda take akwai irinsu aljauza irinsu al-sardan irinsu al-asad irinsu al-sumbula to waɗannan taurari su ne ake nufi da buruj to haka wasu malamai suka fassara wannan aya amma kamar yadda ibn kasir ya faɗa fassara farko da aka ambata ta cewa ana nufin buruj manya-manyan taurari masu haske ita tafi rinjaye wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a wurare a cikin alkur'ani mai girma kamar faɗin Allah wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin mun sanya waɗannan manya-manyan taurari a cikin sama ko mun kawata ta dan masu kallo da inda Allah ce wasu sama'i zatil buruj da inda Allah ce waja'alna fiha waja'alna sirajan wahaja da inda Allah ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا da haka nan da Allah ce waja'ala fiha sirajan Allah ya sanya fitila siraja anan malamai suka ce rana ake nufi shine domin waccan aya da Allah ya ce waje waja'alna sirajan wahaja. da faɗin Allah waja'ala alqamara fihin nuran waja'ala ash-shamsa siraja dan haka sai wannan aya ta fassara mana da ake nufi da ma'ana a siraj a cikin wannan aya waja'ala fiha sirajan wa kamaran da kuma wata muniran mai haske ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan a sama akwai ƙawatawa a ciki akwai kuma nuna wajara da ikon Allah maɗaukakin sarki da haka kamar Allah yana faɗa wannan bayani ne a makamin tunatarwa da jan hankali zuwa ga ni'ima da Allah yi wa mutane ta sanya musu waɗannan taurari da wuraren da suke tafiya a nasu sanan mutane sukan gane lokaci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka kuma sannan ya sanya su ado ga masu ma'ana ga sama idan mutum ya ɗaga kai ya kalli sama idan dare ya ga waɗannan taurari suna haske sun ƙawata wannan sama ɗin to waɗannan halittar waɗannan taurari da rana da wata suna nuna girman ƙudurar ubangiji Allah maɗaukakin sarki suna nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya kai matuka wajen kyautata halitta da kuma yin tsari tsari wanda baya lalacewa domin komai yana tafiya daidai ga shi shekara da shekaru wannan sama tana nan a haka rana tana nan a inda take tafiya wata yana nan a inda yake tafiya waɗannan taurari suna nan a bigiransu duk wannan ba komai yake nuna ba illa ikon Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi ja'ala al-laila Allah ne ya sanya dare wannan hara da yini silfatan suna bin juna in wannan yazo wannan ya tafi wannan aiki ne na Allah maɗaukakin sarki Allah yi wannan ne liman arada an ya zakara ga wanda yake so ya wa'azantu ko ya yi tuntuntuni au arada shukura ko yake nufin ya gode wa Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah maɗaukakin sarki a nan yana ce mana shi ne ya sanya dare da rana khilfa khilfa bai ma'ana in wannan ya zo sai wannan ya tafi wasu kuma suka ce abinda ake nufi abinda ke cikin dare da yini na sabanin bambancin hali da a lokacin annahar lokacin yini zamu ga haske idan dare yazo zamu ga duhu wani lokacin zamu ji zafi wani lokacin zamu ji sanyi don saboda mai kowanne akwai abin da ya dace da kowane mutane da kowace al'umma da kowace halitta to duk wannan hikima ce ta ubangiji wanda ya sanya wannan ubangiji wannan liman arada an yazakkar wannan lamun lamun ta'lil ce ma'ana Allah ya sanya wannan ga wanda yake nufi ya wa'azantu ko kuma ya gode wa Allah maɗaukakin sarki ma'ana abinda ayat take nufi wanda yake so ya wa'azanci ya kalli yadda suke sabawa dare ya zo rana ta tafi rana ta zo dare ya tafi ko dare ya zo yini ya tafi ko yini ya tafi dare ya zo sai ya gane cewa wannan abin da suke yi na wannan ya zo wannan ya tafi lallai akwai wani wanda yake gudanar da waɗannan lamari din mana akwai Allah maɗaukakin sarki za su nuna mutum samuwar Allah maɗaukakin sarki sannan au da shukura ko wanda ya nufin ya gode wa Allah ta hanyar wa dare da yini ni'ima ce babba ba karama ba kamar yadda muka yi bayani a baya idan dare ya zo ɗan adam sai yanke ayyukan sai je ya huta ya yi bacci ya samu hutu idan yini ya zo kuma sai ya tashi tafi ya je nema abinci to ga wanda duk yake ya kalli wannan sai ya gode wa Allah ta yadda akwai abin da baka sami yin shi da daddare ba kana iya yin shi da rana akwai abin da baka sami yin shi da rana ba kana iya yin shi da daddare duk wannan hikima ce ta ubangiji da ya sanya wannan ya zo wannan ya tafi to shi yasa aka ce liman arada an yazakkara aw arada shukura ko ya nufin ya gode wa Allah wasu malamai sun fassara lafazin da ashkur da cewa bauta shine godiya ga Allah din ma'ana an sanya dare da rana suna saba wa juna ga wanda yake so ya yi tintintini ya wa'azantu da kuma wanda yake so ya gode wa Allah ta hanyar yi masa bauta shi yasa ya kamar yadda hadisai suka nuna wanda ya saba yana yin nafila cikin dare yana yin wutiri cikin dare idan har bai yi ba a shari'a an shar'anta masa ya rama da safe ko kuma ya karanta wasu nau'ika wani ayoyin alkur'ani da safi ya zama da wancan abin da bai yi da daddare ba to wannan da Allah ya ne dan ya zama ni'ima ga bayi kuma dan ya zama sun wa'azanci sun gane cancantar Allah madaukakin sarki da bauta shine kaɗai ya cancanta abautawa ba wanda ya cancanta abautawa sai Allah kuma wannan suna daga cikin irin manya-manyan dalilai da suke nuna samuwar Allah masu kore samuwar Allah masu cewa babu Allah mulhidun waɗanda suke cewa babu Allah idan da za a tambaye su don gane irin waɗannan abuwa san wace irin amsa za su bayar ba babu Allah ya yi rana take fitowa ta faɗi ba wanda yake tsara ta babu Allah ya yi wata yake tuhowa kuma ya cimma inda zai ƙare, sannan ya ɓace, sannan ya sake ƙullowa. babu Allah ya za a yi dare ya zo wata ran ya tsawo wata ran yini ya zo wata ran ya tsawo yanzu in mun duba azumi za mu ga yanzu ana yin azumin awa goma sha hudu ba kaɗan ba mintuna kaɗan wanda wani lokacin kuma sai ga yinin bai kai haka ba wani sa'in kuma sai ga daren ya fi haka duk wannan in babu wanda yake tsara ba zai yiwu ba domin duk lafiyayyen hankali ya tabbatar da cewa duk abin da ka gani to akwai yana nuna akwai wanda ya yi shi babu yadda za a yi kaga wannan tebur ɗin da yake mu dole sai ya nuna maka akwai wanda ya yi shi to waye wannan wanda ya abin babu yadda za a yi kaga wannan littafi sai ka fahimci cewa lallai akwai wanda ya yi shi to haka kuma samuwar sama da irin wannan taurari da suke cikinta da rana da wata wanda kowanne an sanya shi bigiran shi rana inda take daban da inda wata yake daban wata yana yana gurin shi daban rana tana gurin ta daban hasken wata daban yanayin irin hasken shi daban yanayin irin hasken rana daban da yadda waɗannan taurari suke su ma su da kowace tauraruwa daban duk wannan abu ne da yake nuna akwai Allah maɗaukakin sarki da ya tsara waɗannan abubuwa din shi sa hatta masu danganta halitta zuwa ga ɗabi'a masu cewa ba wanda ya samar da mu illa yau da kullun ɗabi'a ce su ma ƙarshe sukan tike suke akwai al'illatul fa'ila akwai babban abin da yake samarwa domin ka ce ɗabi'a ce to wa ya samar da yau da gobe din kaga akwai bukata ka a nemi mutum ya yi bayanin wa ya samar da wannan wanda shine Allah madaukakin sarki to ubangiji Allah madaukakin sarki yana ambata mana irin waɗannan ayoyi don mu san cancantar sa da bauta da kuma irin yadda yake da iko na yin komai da kuma hikima cikin duk abin da yi sai Allah ya ce mai wa ibadur rahman wa ibadur rahman ladina yamshuna alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki ya jiyo yake mana bayanin sifofin bayansa na kwarai bayansa mu'minai a baya an yi magana kafirai da irin suka da suke wa alqur'ani da sukar da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to yanzu kuma za a yi magana mu'minai da sifobinsu, Allah ya ce wa ibadur rahmani bayin Allah mai rahma allazina yamshuna ala al-ardi hawlan sune wanda suke tafiya cikin nutsuwa a bayan ƙasa wa idza al jahiluna idan jahilai masu wauta suka yi musu shirme da wauta qalu salama ce mu ba mu ba ku ma'ana mun barranta da gare ku wannan aya farko ne daga nan har zuwa ƙarshen sura bayani ne na bayan Allah na kwarai ibadur rahman bayan Allah mai rahma kamar yadda muka faɗa a can farkon wannan sura jingina bawa zuwa ga Allah yana da ma'ana biyu ko dai a jingina bawa zuwa ga Allah saboda Allah ne ya halicci bawa ma'ana ta bangaren abin da ya shafi rububiyya ta ubangiji a cewa na bawan Allah ne abin da ake nufi Allah ne ya halicce shi Allah ne ya samar da shi kuma Allah ne yake gudanar da rayuwarsa sai a ce mai bawan Allah dan ya shiga karkashin bayan Allah ta karkashin wannan bangare din ta karkashin halitta da Allah yi da yadda Allah ya tsara duniya da duk abin da ke faruwa wanda akan wannan babi hatta wanda ba musulmi ba ka ce mai bawan Allah domin me kana nufin Allah ne ya halicce shi kana nufin yana karkashin gudanarwa ubangiji bai isa ba Allah ya ce ya fice ce sai ya fita bai isa ba Allah ya ce rashin lafiya zai ya ce a'a shi lafiya zai duk yadda yake gudanar da rayuwarsa da tashinsa da cin shi da can da komai nashi karkashin gudanarwa Allah ne rububiyya ubangiji to akan wannan bawan Allah ne in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake sama da ƙasa yake cikin sammai da ƙasa zai je wa Allah yana bawa to irin wannan bauta ake nufi wannan babu girmama a cikin ta dan ka ce wani bawan Allah ne kana nufin irin wannan bauta to wannan babu girmama a ciki, kana nufin bawan Allah ne ta bangaren halitta ta bangaren gudanarwa sai kuma ma'ana ta biyu a dangana bawa zuwa ga Allah ana nufin bawan Allah mai bautawa Allah bangaren uluhiyya kenan wa ana bawan Allah ne me ake nufi da bawan Allah ne mai bauta wa Allah ne mai bin abin da Allah yake so ne mai barin abin da Allah ya hana ne irin wannan rabawar ita ce wadda Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a farkon wannan sura tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi ita ce wadda Allah yi wa manzan Allah a cikin suratul Isra subhanallazi asra bi abdihi ita ce wadda manzan Allah yi wa Allah ita ce wadda Allah madaukakin sarki Yau wa manzan Allah a cikin suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi to wannan anan sai Allah ce ibadur rahmani bayan Allah mai rahma ma'ana abinda ake nufi bauta ta girmamawa bayan da suka yadda Allah shine mahalicci shine abin bautawa shi za su yi wa biyayya shi za su yi wa ta'a sune ibadur rahmani anan a nan idan mun duba za mu ga kamar ibn ashur yana cewa ibadun rahman a nan farkon waɗanda ake nufi su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka duk abin da zai zo a baya allazina allazina da za ta zo a baya to ana hakaito sifar su ne wadda suka keɓanta da ita don haka ƙarshe kuma sai aka yi bayanin matsayinsu da darajarsu da abin da za su samu na aljanna wasu malamai kuma galibin malamai suka ce wannan ayat ta haɗa da sahabbai da waɗanda ma ba su ba shi yasa a can ƙarshe aka faɗi sakamakon su ula'ika zaunar al bi masu sabaru da haka ibadun rahman ana nabiyan. Bayan Allah nagartattu masu bauta wa Allah sabon manzan Allah sun shiga ciki sai Allah ce allazina yamshuna 'ala alal ardi su ne waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan suna tafiya cikin nutsuwa nan, an yi bayanin sifarsu shine ma'ana daga cikin sifarsu sukan tafi a bayan ƙasa cikin nutsuwa idan ka gansu suna tafiya za a ga nutsuwa a tare da su kamar yadda malamai suke ta bayanin da ake nufi da haunan haunan alhai daga masdar ne na allin warrif daga alhayin ma'ana suna tafiya cikin sauki cikin nutsuwa cikin ma'ana kankan da kai amma ba ana nufin suna yin tafiya irin ta masu takama da jiji da kai ba masu takama ta da ta mulki ko ta ji da kai ko ta wana ba irin wannan tafiya suke ba suna yin tafiya ce cikin nutsuwa cikin ma'ana kwanciyar hankali kuma da sauri domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama in yana tafiya yana yin tafiya da sauri to Allah ya sifata su da suna yin tafiya cikin nutsuwa Allah ce wa idza khatabahumul jahilun idan jahilai suka yi musu magana jahilun ana ana nufin wawaye masu wauta irin waɗannan kafirai irin waɗannan mushrikai sai suka yi musu magana ta wauta ƙalu sai suke salaman aminci ma'ana abinda suke nufi da salaman ba za mu kula ku ba ba za mu biye muku akan irin wannan abin da kuke kai na abin da ba daidai ba don haka mun ma'ana barranta daga waɗannan abubuwan da kuke yi na jahilci ba za mu biye muku ba a ci gaba da yin abin da yake ba daidai ba idan muka kalli subobin da za su zo na waɗannan bayan Allah da Allah ya fara ambata musu a nan da ya fara ambata mana su a nan za mu ga sibofi ne da suka kunshi abubuwa kamar haka suka fi gida hudu akwai bangaren da bayani ne na sifa ta kamala hatta halli bil kamalati diniya shine wanda Allah ya ce ayya allazina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama wannan ana nuna mana sifa su ta kamala yadda suke da kamala cika ta addini da mutunci da kima bangare na biyu kuma na sibobin da za su zo akwai sibobin da suna mana bayanin yadda suka barbata suka bar shirka wanda zina la ya du'una ma Allahi ilahan akhar wala ya qtuluna an-nafs allati illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika a sama? nan ana mana bayanin kubutar daga munanan ayyuka ba sa bayan suna da kamala kuma suna nisantan munanan ayyuka ba sa shirka ba sa zina ba sa kashirai akwai bangaren kuma da za a zo a yi mana bayanin yadda suka tsaya kan addini shine wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama da inda ake bayanin ba sa kashe rai wannan ana da tsayuwar su akan addini abu na uku kenan abu na hudu kuma shine abinda za a zo a ga mana yadda kuma suke neman kullum suna addu'a Allah ya ƙara musu nagarta a wannan rayuwa ya sanya zan mutanen ƙwarai wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Waje waj'alna lil muttaqina imama to waɗannan sibobi haka za su zo akwai ɓangaren kamalat akwai bangaren ma'ana nisantar shirka da ayyukan sabo akwai bangaren tabbata akan addini akwai bangaren kuma neman ƙari da kuma tabbata akan wannan hali na kwari to anan Allah ya sifata mana su da kamala yadda suke a bayan ƙasa suna tafiya cikin nutsuwa ba sa kakaci ba sa ife-ife kuma ba sa fada yayin da jahilai suka yi musu wauta sukan kawar da kai duk da wasu malamai sun ce wannan aya gabanin a saukar da jihadi ne amma wasu malamai suka ce a aya tana nan wannan ladabi ne tare da sauran musulmai ba kowa zai zage ka koya ciwa mutunci ka tsaya ka kula shi ba sai ma'ana ka kawar da kai musamman idan ya zama mutum ne da yake jahili mai wauta bai san me yake ba sai ya kawar da kai saboda kare mutunci amma dangane da kafirai to magana jihadi tana nan kamar yadda Allah ya bayani sai Allah ya faɗi wata sifar su ta biye ce wallazi wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama na'am wallazina yabituna li rabbihim wadanda suke kwana ga ubangijinsu sujjadar suna masu sujjada wa qiyaman suna masu tsayuwar dare anan an sake maimaita ismul mausul aka ce allazina dan a ma'ana sake tabbatar musu da wannan sifa da za a faɗa waɗannan bayan Allah ar-Rahman bayan Allah ar-Rahman sune allazina yabituna waɗanda suke kwana ya e, bata a larabci shine mutum ya shiga cikin dare ko da bai yi bacci ba inda har ya zauna har garewa sai a ce bata to waɗannan suna kwana li rabbihim dangane da ubangijin sujjadan suna masu yawan sujjada wa qiyaman suna masu yawan tsayuwa an gabatar da sujjada akan tsayuwa duk da sai an tsaya ake yin sujjada saboda kiyaye yadda jerin gwanan ayoyin ya taho shine za a gama ana in inda za a fara gabatar da qiyaman akan sujjadan sai ga jerin fasil din bai tafi daidai ba to dan a kiyaye wannan fasil din kamar yadda ibnu ashur yake faɗa ra'i ala al-fasila da haka aka wannan sannan wata fa'ida ta biyu sujjada a cikin sallah shine gurin da bawa ya fi kusanci ga ubangiji fiye da kowane lokaci aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid mafi lokacin da bawa ya fi kusanci ga ubangiji idan ya sujjada to shi yasa nan sai aka fara gabatar da sujjada na aka ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman da kuma tsayuwa ma'ana yayin da suke tsayi suna ambatan Allah to anan ana sifata waɗannan bayan Allah da yawan yin sallar dare tahajjudi yawan bauta wa Allah cikin dare kamar yadda Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji ma'ana gefin su yana yin nisa yana nisanta anil madaji ga barin wuraren kwanciyar su yad'una rabbahum suna bauta ubangijinsu khawfan wa tama'a suna masu jin tsoron azabar ubangiji suna masu kwaɗayin rahmar ubangiji a wani gurin Allah ce innahum kanu qabla zalika muhsinin sai Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kaɗan ne cikin dare suke kwanciya ma'ana in ka kasa daren to kaɗan ne a daren suke kwanciya a ciki wabil ashari a lokacin sahur hum yastaghfiruna suna yin istighfari to haka Allah ya sibita waɗannan bayi a nan ma bayi ne da suke yin bauta ga Allah madaukakin sarki amman huwa qanitun ana al-layl dangane da wanda yake tsaye yana bauta Allah cikin dare sajidan wa qa'iman yana mai sujjada yana mai tsayuwa yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih yana ma'ana kwadayin yana tsoron zuwa lahira yana kuma kwadayin ta ubangiji to da shi da wanda baya haka ba za su taba zama daidai ba to anan ma Allah ya sifata su da tsayawa wajen yin sallah ga ubangiji sai Allah ce mai wallahi wallazina yanquluna rabbana srif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama إنها ساءت مستقرا ومقاما نعم وفنجي ce wallazina yaquluna da waɗanda suke cewa ba waɗancan ibadur rahman sune dai waɗanda suke cewa Rabba rabbana srif anna azab jahannam ya ubangiji ka kawar mana da azabar wutar jahannama inna azabaha haƙiƙa azabar wutar jahannama kana garaman ta kasance azaba ce mai liƙewa Inna ha sa'at mustaqarran Allah ce haƙiƙa ta yi muni ta zama gurin zama wa muqaman ta zama gurin ma'ana tabbata ita wuta kenan ma'ana suna yin addu'a wannan addu'ar da suke yi tana gwada tsananin tsoron su ga tasirin zunubi kuma suna ƙoƙarin kullum su sami yarda Allah don su tsira daga azabar Allah don haka a nan suna ta yin addu'a Allah ya tsiratar da su Ya kulu na suna cewa "Rabba na sirifa an na azaba jahannam Allah ka kawar mana da azabar wutar jahannama ma'ana ubangiji ya tsiratar da su ta hanyar sauwaƙe musu yin ayyuka na ƙwari ta hanyar nisantar munanan ayyuka Allah ya ba su wannan dama ta nisantar munanan ayyuka da kuma yin ayyuka na ƙwari, suna cewa ya ubangiji ka kawar mana da azabar wutar jahannam wannan ya nuna bayan Allah na ƙwarai muminai waliyai suna jin tsoron wuta fiye ma da wanda bai kai su ba fiye ma da wanda ba waliyi ba domin su sun san Allah sun san kuma irin musiba da tanadi da azaba da ke cikin wuta da haka kullum addu'ar su rabba na sarifa Allah azaba jahannam in ka ga mutum ya ce baya tsoron wuta baya tsoron shiga wuta a lahira to ko dai jahili bai san wutar ba ko kuma wanda yake batacce Allah ya riga ya batar da shi amma wanda ya san Allah ya san abin da Allah ya tanada a wuta ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi to kullum zaka ji na neman tsari daga wuta wanda kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cike take da irin waɗannan addu'o'i na neman tsari daga shiga wuta Walma ya tabbata manzon Allah idan yi sallah baya sallamewa sai ya nemi tsari daga shiga wuta sai ya nemi tsari daga abuwa guda hudu daga ciki akwai neman tsari daga azaba wutar jahannama to da haka waɗannan bayi na Allah suna tsananin tsoron azaba ta ubangiji suna cewa ya ubangiji ka kawar mana da azaba jahannam dan me inna azabaha haƙiƙa ita azaba wutar jahannama kana garaman azaba ce mai wa garam shine al-gharim shine wanda zai zama yana damfare yana tare da abu to suna cewa ita wutar jahannama haka take azaba ce mai halakarwa kuma dawwamammiya faɗin inna azaba haka na garama wasu suka ce cikon maganar waɗannan bayan Allah ne ma'ana suna cewa Rabba na sirifa anna azaba jahannam sai su faɗi dalili inna azaba haka na garama saboda azabar ta azaba ce mai halakarwa kuma madawwamiya wasu suka ce a wannan inna azaba haka na garama magana ce ta Allah maɗaukakin sarki ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana dalilin da yasa suke neman tsari daga wutar jahannama sai Allah ce inna hasa'at mustaqarran wa muqama hakika wannan wutar ta yi muni mustaqarran a matsayinta na wurin zama wa muqaman da wurin tabbata ma'ana anan wasu suka ce cikon magana suke ita ma ma'ana dalili ne da yasa suke neman tsayi daga wata jahannama inna hasa'at mustaqarran wa muqama wasu ka ce a'a shi ma wannan ciko ne na magana Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki yana ƙara tabbatar da dalilin da yasa suke neman tsayi daga wata jahannama domin inna hasa'at hakika ta munana ita wata jahannama ta zama guri ne mustaqarran na tabbata wa muqaman da zama amma guri ne mummuna wanda yake zama a gurin akwai wahala a ciki akwai ma'ana dawwama akwai rashin jin daɗi faɗin su inna azaba haka na garama ya yi ne faɗin Allah da yake cewa walahum azabun muqim yan wuta suna da azaba dawwamammiya da inda Allah yake cewa la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba za a yanke musu wannan azaba ba za su zauna a cikin har abada da inda Allah yake cewa fa sawfa yakunu lizama da inda Allah yake cewa zuqu falan nazidakum illa azaba da fadin Allah la yukhaffafu anhum al'azabu wala hum yunzarun duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da abin da yake wannan aya inna azabaha kana gharama ita wuta jahannama azabata azaba ce mai halakarwa kuma mai lazimta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatin jikinsu suka nuna baddalnahum juludan ghayraha sai mu canza musu wasu fatu daban li yazuqul azab dan su dandane azaba to wannan yasa suke neman tsari daga wannan wuta suna cewa ya Allah ka tsare mu domin gurin zama ne mai muni gurin zama ne wanda yake mara daɗi to anan mu ga wannan addu'a ta kunshi neman tsari daga azaba ma'ana a dunkule Allah ya taimake su wajen yin aikin kwarai da kuma nisantar duk abin da zai kai su ga wuta shine ma'anan neman tsare daga wuta duk abin da zai kai su ga wuta to suna neman Allah madaukakin sarki ya tsare su kada su aikata wannan aiki din duba da yanayin lokaci kuma mun shiga ayar gaba lokaci ba zai ba mu karasa ba ina ganin za mu bari sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu dora a ci gaba da bayanin sifofin waɗannan bayan Allah muminai ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin su ya nisantar da mu da duk abin da yake baya so ya kuma kusantar da mu ga abin da yake kauna Allah ya fi mana kurakuran mu kan waɗanda suka raka mu gidan gaskiya mu kuma ya sanya mu cika da imani mu tashi tare da annaba da siddiqai da salihan bayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk